studio Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya so mu gabatar da labarai masu sauraro Asmana shi nage muku lalle habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa Majalisar Dokokin Ƙasa ta amince da dokar kafa hukumar halsiya mai yaƙi da cin hanci da rashawa. a shi aka kawo ƙarshen taro kan makoma bayan kammala ayyukan haƙar karfin uranium a garin arlik zama kawo muku bayanai dangane da ayyukan jinƙai a jihar difa shirinmu na musamman na yau a jihar difar ne inda za mu ji yadda damanar bana ta kasance a jihar Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yau Majalisar Dokoki ta amince da dokar da ta jibanci kafa hukumar halsiya mai yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yiwa wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa. Shugaban hukumar halsiyar Isufu Burema ya bayyana jin daɗinsa dangane da amanar da 'yan majalisar suka baiwa hukumar da yake jagoranta. wannan dokar da aka yi shine gaba daya da wannan yaki da cin hanci da rashuwa matsalar president da republic shi kadai yanzu matsala ta zama ta kasa duk gaba daya tunda deputoci sun hito yau sun ba da goyon baya matuƙa bisan wannan yaki da cin hanci da rashuwa har ma wurin gwada sun yarda da aikin ma yau sun tsaye da doka ta cewa doka ta kawo halsiya da yanda ya kamata gudanar su aikin gashi yau an yi doka wadda Nijar gaba daya za a samu reta kenan yanzu mun wuce da kare halsiya ba masha makaranta ba ce halsiya ba ta karɓa kuɗi halsiya ba ta aika gidan kaso ba aikin halsiya ba ne bincike mun kama mutum da laihi hannu dumu-dumu da mun gani procurer wannan kuma daɗa kowa ya aikin shi shugaban hukumar halsiya wato isufu barema kenan yan majalisar dokoki na bangaren adawa musamman na gungun zanzama lumana ba su yi zaɓe dangane da wannan dokar ba ko mike dalili ga dan majalisar sumana sanda da amsa tunda kungiya ne da ya kamata ta yi aiki shakanin shi da Allah ya kamata a ce tana zaman kanta babu wani da yana sa ta yi abin da bata ga dama ba abin da ba biskan ka'ida ne don wannan ne mu mun tambaya a hudda shi daga kalkashin shugaban kasa yan majorite sun kiya to in yau mu duka nuhinmu shine wannan kungiya ta yi aiki domin wannan matsala da muna da cikin ƙasa mu samu mu kare wannan matsala don mi ba a yarda ake ta yi zaman kanta don wannan ne ya samu a fuskan adawa mun ce ba mu amince da wannan ba amma ba za mu ce ba mu yarda da takardar ma. abin da mun ka yi shine mun zub iro mun duba mun yarda su yi abin da sun ga dama kun shi sarari wato sumana sanda dan majalisar dokoki na gungun dan lumana Daga 26 zuwa 27 na watan da muke ciki an gudanar da wani taro dangane da makoma bayan an kammala haƙar karfen Iranium a garin Arlit. Gurin taron shi ne yin nazari domin yadda za a yi aiki a wuraren da wato aka yi aikin sinadarin karfin Iranium kin. A ƙarshen wannan taro da kungiya mai zaman kanta Agir Iman ta shirya tare da tallafin kungiyar Rosa Luxembourg an tsayar da shawarwari. A kaɗan daga cikinsu ta bakin Salifu Kulibali ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro. kwadin ne namu na Nijar a yada shi politik tare ya mana da shi kamfanonin a maido daji kamar yadda yake maida shi kamfanonin su yada mana hanyoyin za su iya bi wanda za su gyara gyaran da za su yi komit mai zaman kanshi dindindin wanda zai zancen maido muhalli yadda yake zai zama na yi bincike ya biyo hanyoyi wanda zai sa aikin nan a yi shi ba tare da an samu wata tangarda. Forum ya kuma zai wannan ya mana jama'a kamata aiki cikin na cikin yanzu kuma taksoshinmu da convention wanda gwamnatin namu yake nan yana sinye da shi da kamfanonin a diba su a rinka sa su daidai zamani saboda su kumsar da abin da zai sa jama'a ta samu kuci amfanin wannan abu na karshe kuma gwamnama ya sa wani kwamiti wanda zai kula da asusu wanda za a bar ma al'umma da za ta zuwa bayan mu wannan kuma asusun a kula da shi ba abu ne wanda ya kamata a taba ba abu ne wanda da ya kamata a kiyaye saboda al'umma da za su zuwa a baya. Magashin garin Arlita Abdurrahman Mauli ya bayyana cewa wannan taro faɗuwa ce ta zo daidai da zama. To lalle da kan mamma Allah godiya da wannan taron yau da aka yi, tun da lalle wannan can da aka yi ce ne wanda ke ci mana tuwa a ƙwarya. Mu mazaunan Arlit makwabtansu sai muna nan muna nazari yaya za mu yi gobe tunda yau in kun shiga wannan kamfanin na za ku gani duk yanayin ya gurbanci nan hanyoyi babu nan an gina wangara mai nan ba a san ba dai abin da ake ciki to nazarin da muke kun san aka ce shi mai zurfin ido da wuri ke kuka shi ne yasa muka sa wannan abin a gaba muka ce wai mai za mu koma gobe in so mayar da kuma na suka liƙe in suka liƙe wannan tudunan wannan abin da aka yi yanayi da ya lalace ya za a yi da shi wannan abu ne ma wanda mun shayi muna nazari mai ba san ba yadda zamu to yau faduwa ta zo daidai da zama mun gode ma Allah da ita wannan wani a gurman da ta kawo wannan batun ta yi haɓa gaban jama'a duka gaban responsible na society ina ji ana tattaunawa insha Allah za a samu yadda zamu hita A garin Agadez bakin haure da ke zuwa kasashen larabawa na yankin Maghreb da Turai ana sauke su ne a cikin waɗansu gidajen mutane da ake kira geto. Wakilinmu na musamman Tarnan Ahmed da Fudai ya ziyarci waɗannan gidaje ya kuma haɗa muna wannan rahoto. Muna a gusancin gari a wani fili mai fadin mili dari fudu inda aka gina wani karamin dakin laka da wata rumfar zana. Mutanen da suke cikin wannan gidan duka bakin haure ne wanda suke jiran tafiya yau a misalin sati biyu. wanda zai safara su daga kan su isa libya shi ya ba su wannan daki da wasu suke kira geto a wannan geton dai al'amarin zama bai da daɗi wasu daga bakin haure a ƙasa suke kwance duk da hatsarin cizon kunamar agadas a gefen gidan an gina wata karamar magewaya mai fama da matsalolin tsafta a tsakiyar gida an girka wasu randa biyu da wata jarka mai dokar ruwa kimanin lita ashirin da biyar wadda a kowane ini ake cika ta so biyu kawai miriam wata 'yar kasar gambia da ta fito birnin serekunda na kuka da da zaman tare da suke da maza a wannan karamin daki mai taga ɗaya kuma da bai da wutar lantarki kabiru wani mai sana'a a wurin ya tofa ma zuwan bakin hauren albarka saboda harkokin shi suna tahiya daidai emmanuel wani dan ƙasan najeriya da yake tare da bakin hauren ya sayi wani allar rana da ake ce ma pano solar domin cajin wayoyin abokan tafiyan nashi kowane waya yana kama kuɗi kimanin dala dari sannan da ahmed daga agadas zuwa ga studio kalangu a gaida tsarnan ahmed fudayi Mutane miliyan biyu ne suka buƙaci taimakon abinci a Nijar a wannan shekara ta dubi da goma sha shida, kamar yadda wani rahoto na hukumar kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA a Yamai ya bayyana. Wannan kuwa duk da yake an samu isasshen albarkatun gona. kungiyoyi wato kungiyoyin agaji na bukatar miliyan 147 domin agazawa waɗannan mutane kakakin kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa kurwa ya bayyana cewa suna kula da jihar difa sosai gadi rabi umaru a hirashi da adama da waki Kaman wasu yankunan kasa yankin Difa na fuskantar tsananniyar matsalar karamcin abinci ko na ciyawa ciyar da dabbobi idan aka hau da matsalar rashin kwanciyar hankali da ta haddasa karyewar zuwa da zowa na fannin kasuwanci bisa wasu matakai da magabatan yankin suka ɗauka sun sanya illa ga fafutukar al'umma wajen himmarsu ga noman abinci isasshe lissahi tarihi yana nuna cikin yankin difa rukuni mutum biyar ɗaya daga cikinsu ya kasance mutum ne da ya guje mahalin shi na ainihi kan maganar abinci fiye da mutum dubu ɗari ko kuma in kimanta da mutum dubu ɗari da goma su ne suka samu taimakon abinci so da yawa ya kasu kuma kala-kala haka zalika muna ba da abinci na yara wanda suke fuskantar matsalar tamuwa. souvent malnutris. fasarar kalaman kakakin kungiyar kasar kasa wato ta agaji kurarus kenan rabiu umaru daɗi a wata sanarwa da ta fitar a yau kungiyar ɗalibai ta ƙasa usn ta ce ta ɗage yaji aikinta a makon da ya gabata ne domin ta bada damar zama kan teburin shawarwari da ɓangaren gwamnati har ila yau kungiyar ta usn ta bayyana cewa za ta yi ƙoƙarin ganin gwamnati ta cika alƙawuran da ta ɗaukar musu a rajima da ta gabata ne allah ya yi wa tsohon shugaban ƙasar kiba fidel castro rasuwa wanda mutumin ya taka rawa a tarihin siyasa na karni na ashirin da wato na ashirin wasu sun cattake sa wasu sun nuna masa kyama amma tsohon shugaban da ake kira shugaban jiyon jihali na kasar kiba ya taka wato ya taba kowa sanusi tambari jaku ya bayyana cewa fidel castro ya taimaka wa kasashe a wato a yakin su na neman incin kai tare da cewa nijar ta yi hasarar babban amini. Il ede. Fidel Castro ya taimaka wa kasashen Afirka sosai musamman ta fuskar kayayyakin aiki. A nan Nijar mun amfana da taimakon ƙasar Cuba fannin kiwon lahiya, noma, kiwo, ilimi a zamanin mulkin Sani Kunce likitocin ƙasar Cuba sun yi aiki a nan Nijar. Haka zalika a lokacin mulkin Ba'are. Ɗaliban ƙasar Nijar da dama ne suka yi karatu kan fanni daban-daban a ƙasar ta Cuba. Fidel Castro ya yi gwagwarmaya baya sosai wajen yaƙi da mulkin mallaka a gaskiya fidel castro ya taimaka kwarai ga ƙasashen afirka don le pays est d'ailleurs représenté diplomatiquement ici dans notre pays yanzu kuma sai fagen wasannin motsa jiki yau aka shiga rana ta uku a kwambalar kwallon kafa ta haɗin kan kasashen yankin imowa a maricen yau a rukunin a ƙungiyar mena ta ta niger na fafatawa da 'yan kasar mali su kuma 'yan ƙasar togo suna karawa da 'yan kasar cote d'ivoire a jiya lahadi 'yan rukunin benin suka yi wasa inda 'yan gine suka yi wa 'yan benin ci ɗaya da nema yayin da 'yan senegal suka yi nasara a akan 'yan burkina faso da ci biyu da ɗaya yanzu kuma sai a dakace mu. shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Bayan share kwanaki hudu yana rangadi a jihar Difa domin gani da ido yadda damanar bana ta kasance a wannan yanki. Minista Dauda marti ya kira wani taron wasu kwana a dakin taron majalisar jihar ta wato dalartar hukumomin barki da na kuma gargajiya an dai gano cewar akwai gibi a fannin albarkatun gona da kuma cawar dabbobi minista dauda malam marti ya yi wa wakilin mu adam babu karna karin bayani La campagne agro pastoral 2016 dans la région de Difa Ayyukan noma na damana shekara ta 2015-2016 a cikin yankin jihar Difa sun inganta cikin yanayi sabkar ruwa mai fa'ida inda ruwan suka sabka sosai ba wani tsambare a cikin shimfiɗar yankin. Cikin jerin sati na uku ga watan Juli na damana bana ta ɗauki ta sosai illa banda yankunan da ke fuskantar matsalolin kwanciyar hankali a arewacin gundumar Unguti da bai samu zubin ruwan damana ba kamar yadda ya kamata raskonar da ta fito ta kasance wato kamar haka fannin noman gonakai raskona ta jibinci kashi 84 bisa ɗari fannin noman gonakai duk da raskonar da aka bayar ta jibinci kashi 84 bisa ɗari yankin difa a bana na fuskantar matsalar karamcin abinci matsalar shigar kwari tsuntsaye da makamantansu ya haddasa banna da yawa bisa kan iri na wake kan shimfiɗar marabaɗin eka dubu da uku inda marabba'in eka dubu takwas da ɗari shida da sha ɗaya da suka samu zubin maganin kashe kwari kimanin kashi tamanin da shida bisa ɗari. Fannin kiwo dai yawancin shimfiɗar yankin an samu ciyawa sosai illa yankin ingurti katsewar ruwan damana ya haddasa bushewar ciyawa ga kuma matsalar tsuntsaye da ta abu. wannan halaye sun haddasa rashin bunƙasar ciyawar a cikin yankin inda raskwana ta bada kashi 52 bisa ɗari a cikin hilayen kiwo na yankin an gano da amfanin ciyawa ko da ya kasance akwai albarka a cikin yankin to akwai kuma karamci wasu wurare lamarin da ya kimanta karamci na miliyan biyu da dubu da saba'in da biyar da aka iya amfani da shi wajen koke ku da bukatun da kuka zana na ɗauki alkawalin gabatar da su ga gwamnati za a kuma nazari a kansu cikin tsanaki su ne kawo muku iruwa, da dama masu kyau masu inganci nagari, domin girka noman rani a cikin wuraren da aka gyara kun nemi cewar kuma a ƙara muku yawan abinci da za a saida da farashi mai rahusa kun ce ce a faɗa ma CNPC da su kula da kiyaye zubar da ti ko ina da zai iya kawo matsala ga lahiyar dabbobi da kuma mutane. Kun nemi a mayar da hankali ga kawo gyara bisa famfunan motsatsai daban-daban musamman na ban ruwan. a gaida gungun muhammad dan tanyi dauke da fasarar kalaman minista dauda malam marte a cikin shirin namu na musamman wanda shi muka karshen shirin namu na yau a huta lahiya daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye studio Kalangu tare da rediyon studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.